labari da ɗumuɗuminsa. Ministan Kwadago ya yi cikakken bayani kan biyawa asu bukatunsu wanda suka bukata a gwamnatin tarayya. To mai saurare sai ku gyara zama domin jin cikakken rahoton da muke dauke da shi a halin yanzu. Amma kafin nan Allah kar ku manta ku taimaka ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna alama ƙararrawa. Domin hakan ne zai ci gaba da baku damar samun sabon rahotanninmu da zarar mun daura. sannan kuma ku danna mana like dan mu ma hakan ne ci gaba da bamu kwarin gwiwa wurin samu muku rahotanni da dumudumin su to a halin yanzu sai ku gyara zama domin jin cikakken rahoton da muke dauke da shi to daga garin Abuja ministan kwadago Gona ƙasa wato Chris Ngige ya ce gwamnatin tarayya na kokari wajen ganin ta shawo kan sabunta sababin sabaninta da kungiyar malaman jami'a kamar yadda jaridar The Cable ta ce. Dr. Chris Ngige ya zanta da 'yan jarida a fadar shugaban kasa a ranar Talata bayan ya haɗu da shugaba Muhammadu Buhari a kan batun yajin aiki wanda kungiyar ASU ta ke ciki. Ministan ya bayyana cewa daga Disamba ta shekara ta 2021 da aka sasanta da kungiyar ASU, gwamnatin tarayya ta biya malaman jami'a fiye da naira biliyan 92. Chris Ingige ya shaida wa 'yan jarida cewa gwamnatin Buhari ta cika alkawarin da ta yi na biyan alawus ɗin ƙarin aiki na shekara na 2020 an tsaki naira biliyan 40. Baya ga EAA an ware naira biliyan 30 domin gyaran jami'o'i kuma an biya kuɗin a shekarar bara. Ingige ya ce an amince a biya malaman kuɗin alawus ɗin shekara ta 2021. daga sabon kasafin da aka tura majalisa. A nan ma gwamnatin ta biya naira biliyan 22 da kuma ɗigo ɗaya da 27. Haka zalika ministan kwadago ya ba da tabbacin cewa suna la'akari da korafin da ƙungiyar asu take yi a kan manhajar IPPIS da ake biyan albashi. malaman jami'o'i suna so ne a rika biyan su albashinsu da manhajar UTAS da suka kirkiro. Sai dai ministan ya ce NITDA ta gano kurakurai tare da wannan abu wanda suka kirkiro na UTAS. Sai dai 'yan asu sun sake aikawa hukumar NITDA takarda suna cewa binciken nata da binciken da ta yi ba daidai ba ne ba. Zuwa yanzu gwamnati ba ta karɓi buƙatar ƙungiyar ba, sai dai kuma har yanzu shugaban asu wato farfesa emmanuel oso deke yana cewa sun gaji da sa hannu a yarjejeniyar mou da gwamnati take yawan aiko musu emmanuel oso deke ya ce abinda da kurum suke bukata a yanzu shine a cika alkawarin da aka yi musu ji farfesan ya ce biya musu bukatunsu ba zai ci wani lokaci ba a makon da suka wuce ne aka samu rahoto cewa ƙungiyar coease e ta fara nuna alamun za ta tafi yajin aiki a makarantun fce idan har gwamnati ta yi wasa da al'amuran nasu shugaban kungiyar ta coease e na ƙasa baki ɗaya wato dr smart olimbeko ya ce an ɗauki lokaci gwamnatin tarayya tana raina musu hankali akan harkokinsu sai dai kuma sun ce su ma fa a wannan lokaci daga lokacin da aka bari suka ɗauki wani suka kufula suka tafi yajin aiki to abu ne mai wahala fa su dawo nan kusa sannan kuma daga bisani ɗalibai mun ji cewa su ma har yajin aiki sun yi domin sun gaji da zaman gida wanda ya jawo wannan abubuwa to muna fata da dai Allah sa subhanahu wata'ala gwamnati ita ma ta shiga cikin wayannan al'amura domin ta duba halin kakalikayi wanda ɗalibai suke ciki amma a zahiri na gaskiya wannan abubuwa bai kamata ba wanda gwamnatin tarayya take yi karatun da zaka kammala shi a shekara hudu amma sai ya ɗauke ka har shekara biyar shida har zuwa bakwai ma wani lokacin ma a ce har zuwa takwas to sai dai mu ce Allah subhanahu wataala ya kawo mana karshen irin wayannan abubuwa amma kullum a wannan ƙasa tamu ta Najeriya ko da yaushe abubuwa ƙara taɓarɓarewa suke yi sai dai mu ce Allah subhanahu wataala ya kawo mana ƙarshen wayannan abubuwa Mai saurare a nan ne muka kawo muku karshen wannan takaitaccen rahoto da muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah kar ku manta ku taimaka ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin hakan ne zai ci gaba da ba ku damar samun sabon rahotannin mu da zarar mun daura sannan kuma ku danna mana like dan mu ma hakan ne zai ci gaba da ba mu kwarin gwiwa gurin samu muku rahotanni da dumudumin su sannan kuma me za ku iya cewa dangane da wannan rahoto da muka kawo muku a halin yanzu muna jiran sakon ku a shafin mu na karta kwana wato comment mun gode ubangiji Allah subhanahu wataala ya saka muku da alherin sa amin